yau da gobe daga muryar amurka a washington dc sallama da fatan dukkunanan lahiya da wannan maraicen juma'a goma sha bakwai ga watan yuli al'ummar musulmi barka da sallah allah ya sa mun yi ibada karɓaɓɓiya kuma allah ya maimaita mana amin Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Masu sauraron mu barka da sallah. منا تمرنا برهامنا تهن عفوا كذوك يا عيد لا الخير لا النشوى منا تمرنا درها مناتين عفوا منا تمرنا درها مناتين عفوا الله يكرك بلد أي كم أي كم بركة سلا الله دي Tun da yau sallah shirin baki ɗaya na musamman ne, shirin naku ne yau. ku da iyalanku da 'yan uwanku ku kira mu kai tsaye a lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku yi gaishe-gaishen sallah. Amma kahin mu buɗe layin wayar muna tahe da muryoyin yara masu barka da sallah. Ina gaishe da Abba, Salba, Mama, Mama. Sunana Fatima Abubakar daga Jan Bulo ya Madawa. Assalamu alaikum na Nana Khadija Abdullahi daga Pretoria. To nan gaba kaɗan za ku ji duka wannan haka kuma muna tahe da waƙe-waƙen barka da sallah ku kasance tare da shirin yau da gobe. Da farko ku shaƙata da wannan waƙa ta Malam Bashiru Shitu Isa. ألا يا قلب أنا دوك أيه يكمو بركة سلا ألا دي يجي كمو ألا يا قلب أنا دوك أيه يكمو بركة سلا ألا دي يجي كمو رانا المرناتي دي وانقونا ألا يا ميميتا من رانا رسلا رانا المرناتي دي وانقونا ألا అల్లాయమే మీద మన రానరసల్లా అల్లాయనూన మన بادم بددا سألك يا عيدي لأن خير لأن نشوى منا تمرنا درها منا تين عفوا كذوك يا عيد داء الخير داء النشوى منا تمرنا درها منا تين عفوا منتار في لعيدي دوم ويسلم Allah ya karɓa mana duk ayyukanmu barka da sallah Allah dai ya ji kanmu Allah ya karɓa mana duk ayyukanmu barka da sallah Allah dai ya ji kanmu da zumunci da mutunci da karamci muka zo da soyayya mun kire ku sai ku zo ba mu zagi ba mu kowa mun hore ku da ku yi natsuwa da zumunci da mutunci da karamci muka zo da soyayya mun kire ku sai ku zo hannuwa sun game ana ta murnar sallah baƙiyayya ba hamayya 'yan musulmi Allah ya karɓa mana duk mu, barka da sallah Allah dai ya ji kanmu Allah ya karɓa mana duk mu. barka da sallah Jamila kin san shirin namu hatta yara manyan gobe ba mu manta su ba su ma da nasu hilin albarkacin bikin sallan nan ta yau to ga dai wasu yara za su miƙa gaishe-gaishen su na sallah har ma za su gaya mana yadda suke sallah da kuma irin abincin da suke so da farko ga abbati ɗan gidan talban kano da safe za mu tashi mu je masallacin idi sai mu sallar idi bayan mun yi sallah a'a kafin a yi sallar idi ana yin ba, sai in sarki ya zo sai a tada sallah to bayan mun yi sallah sai mu je mu hau doki sai mu tafi hawan sallah to abinci kuma fa me kake so tuwon shinkafa mai taushe insha Allah to mm. kai gaishe gaishen sallah ko to ina gaishe da abba talba mama mama ya babba ya imam ya anisa ya ilham ya amma ya hamida kuma ina gaishe da mai martaba sarki da giwa sarkin kano da ƙarshe kuma ina gaida gwaggo na yi mantuwa ina gaida hassan da ismail sunana fatima abubakar daga jan bulo ya madawa ina gaida mama da baban tsohuwa da yaya da babana da mamana da umma mm, da antina da an anta halimar voa me kike a wasu garin ranar da fatan su yi sallah lafiya me kike da wayewar garin sallah na yi wanka mun shirya mu tafi wani abinci kike fi so ranar sallah tuwo tuwon dawa ko wani biyu tuwon shinkafa suna na almustapha abubakar sadiq ba da za ka gaida yaya da baban tsohuwa da ahmad da idiya da hadiza da khalifa da fatan sun yi sallah lafiya waɗanda na karanto to eh, yanzu da safiyar sallah ne kai wanka yanzu na shirya za mu tafi idi me ka fi so a ranar sallah wani abinci ka fi so tuwon dawa tuwon dawa to ai ba mu da shi ne eh, tuwan yaran da yake maka aiki za a abubakar sunana wakayya abubakar ana gaida mama da baban tsohuwa da umar muhammad da yaya da wa kuma ba ki gaida hawa ina gaida an ta halima me kika yi yanzu da safiyar sallah na yi wanka na shirya na yi kwalliya wani abinci kika fi so tuwon shinkafa assalamu alaikum na nana khadija abdullahi daga Pretoria, ina gaishe da mamana da babana da kakana da maman Halima Jumrau da 'yan uwana a Najeriya. Ina musu barka da sallah. يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسلا رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد مي صدقاكم مي كوتا kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne yau ne ranar murnan mu To masu saurare kamar da muka ce muku yau sallah kuma yau shirin namu na musamman ne wato mun miƙa hilin baki ɗaya gare ku da ku da 'yan uwanku da iyalanku ku kira mu ku yi gaishe-gaishe da farin harko ga wani kira da mun samu. Salamu alaikum daga ina ne wake magana? Alaikum salam. Jami Jamal Abdulsalam ne daga Kano. Jamal Abdulsalam kana lahiya Ka yi azumi? Lafiya kayo. Azumin ka nawa? Duka ne. Ka yi duka? Masha Allah, eh. shekarun ka nawa? Na? Shekarar ka nawa? Goma sha ɗaya. Shekarar ka goma sha ɗaya yi ƙoƙari Malam Jamal to gaishe gaishe wa wa za ka gaida. Eh, babana. Halo? Eh muna jin ka muna jin ka kawai ita gaishe gaishen ka Jamal. Eh, babana mamana duk iyalena. Eh, Eh, Malam Jabir ka je sallah Idi ko? Eh. To me kaci tuwon sallah me kaci? Kaza. Eh lallai me miyar taushe ko jan miya? <laughs> Eh muna jin ka Jabir to akwai wasu yara tare da kai akwai wani kusa ka bashi shi ma ya gaishe gaishe. Eh. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu mai suna mai magana. Ina da Abubakar Amar Abdulsalam daga Kano. To Mala Abubakar ina wuni? Tafiya lau. Ya bikin sallah? Alhamdulillah. To wa da wa za ka gaida Mala Abubakar? ina gaishe da amal amal abdulsalam da kuma fayyad to ya na ji kai da jabiru duka mutane ɗaya kuke gaida kuke kuke miƙa wa gaisuwa <laughs> eh muna jin kamala abakar muna jin ka ci gaba babana da mamana to kana musu barka da sallah ko kuma Allah ya maimaita ko Allah ya maimaita amin to an akwai wani a kusa ko wata a kusa da kai sai ka miƙa waya to akwai alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ke magana? Fayad Fuad ne daga Kano. E, muna jin ka. Fayad Fuad ne daga Kano. E, muna jin ka, muna jin ka, iga eh, shagai shanka. Ina gaishe da kowa da relatives da 'yan uwa musulmai da kannena da yayyena da yan uwana da kowa dai ina musu murna barka da sallah Allah ya maimaita mana amin ya Allah muna godiya sosai to akwai wasu kuma kusa da kai akwai wa wa alaikum salamu rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana Dastur Jamal Abdulsalam ke daga Kano. A ban ji sunanki da kyau ba sunanki? Dastur Jamal Abdulsalam. To sannu kina lahiya ya sallah? Alhamdulillah. Kin taya mama a kicin? Na? Na ce kin taya mama da dahe a kicin? Eh. Me kika dafa? Mun dafa sinasir da waina da miya da kaza. Eh lallai yau kam yau yau kun kwashi daɗi to wa dawa zaki ki zaki miƙa wa gaisuwar sallah. Ina mika wa kakata da kakana da mamana da babana da duka kannaina da 'yan uwana. To mun gode sosai da fatan duk waɗanda kuka mika wa gaishe-gaishe sun ji wannan gaishe-gaishe kuma Allah ya maimaita mana. Kamar dai da muka ce za ku iya kiran mu a lambar mu biyu wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kahin a kira sai an ƙara wato plus one ko kuma plus un wato alamar tarawa sannan a sa ɗaya muna nan dai tare da ku muna jiran ku kira ku ku yi gaishe-gaishen ku na sallah Halo, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum, salamu rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana? Aliyu Musa Liman ne daga jihar Gombe. Aliyu Mustapha? Aliyu Musa Liman. Aliyu Musa Liman to salamu alaikum eh. ala Aliyu Musa Liman ina wuni. Ya sallah. Lahiya lau an yi sallah lahiya. To wa da wa za ka miƙa gaisuwa yau? Zan fara miƙa gaisuwa ta zuwa gaba faruna abu Habaji Bajoga da yayana Hayatu Musa Liman. Lieutenant Hayatu Musa Liman wanda yake a jihar Delta. Nebi. Da kuma Aliyu Mustafa Sokoto da sabon Aliyu da ke hajjia halima to mun gode ibrahim alfahamad da kuma sauran ma'aikatan sashen sanar murar makka To mun gode sosai Malam Aliyu Musa Liman. ya Na ina neman ya kai shekaru biyu. Allah sarki to kaga sai kai sa sai kai sa a eh. ranar sallah mun gode sosai Allah ya maimaita mana a ci gaba da shagalin sallah mun gode sosai yawa ga kira daga Bauchi. To za su ji. Salamu alaikum ke magana daga Bauchi. Wa alaikum salam Hajiya Halima barka da aiki. Barka dai wake magana. To da ke da Maryam Dauda ne muku fata alkhairi tare kuke da Salisu na gaidan mai biredi daga jama'ar jihar Bauchi. To Salisu na gaidan Maryam yau tana hutu ni da Jamila ne muke aiki. Mun ah, gode sosai. Jamila barka da aiki sannan ku da aiki sannan ku da kokari da fata an yi sallah lafiya. Lahiya. Lau wallahi sai dai ka san sallah anan ba irin taku bace ta can. Mu nan suna ne da ana sallah. <laughs> Eh, da bambanci sosai. yanayin yawan rashin jama'a kamar yadda nan muke a Najeriya ba. Sosai sosai sosai. To malam malam Salisu Wadawa za ka gaisuwa. To da an sabon gaisuwa ta nan kamar haka a cikin birnin Kano zan gaida Mustapha ne takalma akwai Umar Hassan Limin Lajawa akwai Sha'ibu Malam Dogo in na matso dutse akwai Lerwani mai shago akwai Datti mai Arsenal akwai Dan Tala mai Arsenal wanda yake garin Balangu. akwai inuwa mai arsenal wanda yake andala shi ma a dutse akwai yusuf baban gaji shi ma a dutse jihar jigawa akwai mutare tel wanda yake ringin local government jihar jigawa zan dawo nan jihar mu ta bauchi akwai balalaba mai barcelona garado akwai abdullahi hotu garado akwai dan siniya wanda yake cikin garin jama'a da duk da ma na san yanzu yara sun rurrufe shi sayan hijabai da galalluka da fatan allah ya sa kowa ya yi sallah lafiya zan gaida aliko ne gyaran totilan kafin larabawa akwai jama'ar mu wanda suke garin halafari da gude da yan gamai da ɗola da digiza dukkan su ne musu fata alkhairi da fatan kowa ya sallah lafiya Allah ya maimaita mana da salisu na gaida mai biredi jama'are jihar Bauchi. ta gode Halima. Mu ma mun gode sosai Malam Salisu na gaidam ga kuma wani kira mun samu salamu alaikum wake magana. Abubakar Sambo ne Tilli. Abubakar. Abubakar Sambo Sambo Tilli. Abubakar Sambo Tilli. Eh daga mazauni Legas. To Mala Abubakar Sambo barka da sallah. Ya sallah a Lagos. Wallahi Lagos sallah alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah. Ya za a kwatanta sallah a Lagos da kuma a arewacin Najeriya kamar su Kano su Sokoto. To mun dai sallah ka ke sa wanda ba gida ne yake ba yana dai yi kawai. Eh to Allah Allah karba mana ibada yawa. <laughs> Sai dai muna dai gode ma Allah. <laughs> Eh gaskiya kam to ai ai kenan kamar mu ne mu ma anan ko saboda sallah anan suna ne malam Abubakar. Gaskiya. To wa da wa zaka mika gaisuwar sallah? To da farko dai ina gaida mama na Aisha ta Baguri Tilli. Ina ina gaida yayana Bello Sambo Tilli. Hmm. Ina gaida na Aliyu Sambo Tilli. ina gaida na sahabi mandula tilli ina gaida abokina malam tukur tilli ina gaida matata sa'adatu tilli ina gaida na mama kadija da da aminu da mudassiru da da buhari da da sauransu dai gaba ɗaya ina gaida ina gaida magidana alhaji kakale tilli to allah ya sa sun ji ana Bojo Tela Tilli. Ina gaida kawo na ruwa. To muna godiya sosai Malam Abubakar Samba Tilli da fatan duk waɗannan waɗanda ka miƙa gaisuwa sun ji Allah ya maimaita mana. Na da ne neman ku, na da ne neman ku ban same ku ba sai yau na gode, na gode, na mu ma mun gode sosai, mun gode, barka da sallah. Na da ne neman ku ban same ku ba sai Allah ku ta sai ku, na gode. To mun gode. ga dukkan alamu mun samu hello salamu alaikum hello salamu alaikum hajji wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana daga plateau ah wannan daga jihar nasarawa ne ah jihar nasarawa to to to wa ke magana daga jihar nasarawa to to alhamdulillah hajiya alima kina tare da shugaban kungiyar muryar nasara ta jihar Nasarawa wato mutum na mutane garba sale likitan rediyo a garin Doma. Mutum na mutane garba na na garin domin jihar Nasarawan Najeriya ba. Eh bari da in ce shugaba mutum na mutane to muna sauraron ka. <laughs> Yawwa to alhamdulillah to da gaskiya da farko gaisuwa na zan mika ne gare ku wannan hukumar gidan rediyo naku gaba ɗayan ku na muku fatan alheri da fatan ana hidima. Mun gode. Muna jin ka shugaba mutum na mutane kana jin mu? Kana jin mu? To ga dukkan alamu ka ya tsinke amma ga wani kira mun samu daga Gombe. Salamu alaikum. Sarkin Misau. Wake magana. Sai kuma shugabannin kungiyoyin muryan. Eh malam shugaba layin naka dai kamar ba shi da kyau wallahi yana yi yana daukewa ba a jin ka sosai. Mun gode sosai. Hello, salamu alaikum. Hello? To ga dukkan alamu dai layin ya tsinke ma saurare. Yawa wannan ranar ta ce muka ce mun ware ta ne kaco kan mun bar muku domin ku kira ku yi gaishe gaishe ku gaida yan uwanku da iyalanku da kuma abokanku na arziki. Lambar tamu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma ka a kira wannan lamba sai an ƙara wato plus da one kenan alama karawa da ɗaya lambar dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne ayin yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne to salamu alaikum wa ke magana alaikum assalam kina magana da imrana uba kaban hausa To Malam Imrana ina wuni? Alhamdulillah barka da sallah. Eh amma ba ma jinka ko za ka ɗan daɗa sautin murya ka yawwa yanzu muna jin ka yawwa to wa da wa za ka miƙa wa gaisuwar sallah. Yawwa to a bamu su. Hello, salamu alaikum. Hello, wake magana? Wake magana ba na ji. Maryam? Ni ne ma. To yi magana wa da wa za ka gaida? Ni ne ma. E ina jin ka sannu barka da sallah. Yi magana, yi magana, daga muryar ka ba a jin ka, yi magana. Na? Yawwa, me ƙara haɗin sunanka in ji? e sunanka ƙara haɗin sunanka in ji Muhammad ah yawwa Muhammad ka yi sallah lahiya yawwa to wada wada wada wada wada wa za ka miƙa wa gaisuwar sallah eh Muhammad muna jin ka Eh, Malam Muhammad eh, layin ba kyau ba ma jin ka. Ba ma jin ka Malam Muhammad, ba ma jin ka. Yawa layin ba da abu dukkan alamu ga kira mun samu daga Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Halima. Sannu ina wuni wa ke magana? Lafiya, kogunan haɗeje ne daga Jigawa. To ran ran kogunan haɗeje ya daɗe. An yi sallah lahiya. Zan haɗa ki da yara su gaisuwa sallah. To a bamu yara su gaisuwa. Hello? Hello, salamu alaikum wake magana. Ibrahim. Ibrahim? A Aliyu ne. A Aliyu to Aliyu muna jin ka to dawa wada za ka miƙa wa gaisuwa. Kowa na gaishe. Kowa da kowa amma ai kana da abokai da kake so ka gaida kana da wata anti ko wani uncle da kake so ka gaida ko? wani kawu wani babba hmm? malaliu shi kenan kawai kowa da kowa ka haɗa kowa da kowa to Allah ya sa kowa da kowa kowa da kowa ji wannan gaisuwa yawwa yawwa to Allah sa baba da mama suna jin to Yawwa to mun gode mala, Aliyu akwai Yawwa. Da To ka gani. Da kanina Musaddi. Mm, to Allah sa suna jin ka mun gode sosai Aliyu akwai wani a kusa da kai? To mun gode sosai akwai wani a kusa da kai? Eh, akwai wani? Eh, Aliyu ba na jin ka layin ba kyau. Layin babu kyau. Hello? Akwai wani a kusa da kai? To ba shi, ba shi waya. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barkatu wa ke magana? Abdallah. To Abdallah ina wuni? Lafiya kalau. An yi sallah lahiya? Lafiya kalau. To wada wada wada wada za ka miƙa gaisuwar sallah. Ina gaida Khalifa. Mm-hmm. Da ya Mustapha. Mm-hmm. Da ya Amira. Sai mm-hmm. ya Hajiya. Da Musaddiq. Da Aliyu. Sai Yusuf. To, to, to mun suna gaida jirgin Haleja. To mun gode sosai Abdallah muna godiya sosai Allah sa duk waɗanda kuka miƙa wa gaisuwa sun ji ku. salamu alaikum. Halo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ke magana? A sunana Awal Gimba daga Damatur na Kiraku. To Awal Gimba ina wuni kana lahiya? Kuna lafiya Hajiya Halima. Sannu wallahi mun ji an ce an kai hari da maturu ko Allah ya kiyaye Allah ya kare ku Allah ya tsare kuma Allah ya tsayan nan. Amin amin Hajiya Halima. Eh sannu to ya ya sallah dai. Sallah lafiya lau zan gaida yan uwana da abokan arziki kamar haka. To. Akwai lawan mai kantiya anguwan nasarawan Fatas kuma. Akwai Muhammad Kaka da ke nan Misau jihar Bauchi. akwai goje da ke misaushi ma nan jihar bauchi da dukkanin 'yan uwana da ke garin fatas kuma musamman iyalan marigayi suleiman maina gimba sai a nan garin damaturu akwai usman bin afan damaturu akwai mala adam biyu da ke nan alimarani bypass eh, in na koma jihar borno ina da mutane a can kamar eh, misbahu m ahmed na dawo har yanzu can babban birnin tarayya abuja akwai a usman audu da sauransu dai da dukkan wanda ban ambata ba da fatan an yi sallah lafiya allah ya karɓar ibadanmu amin mala awal mun gode amma har yanzu akwai ibrahim alheri eh, mun gode sosai mun gode sosai mala <laughs> muna godiya sosai malam awwal duk taho the confusion, the chaos and the pain A man emerged and Muhammad was his name And walking with nothing but Allah as his aid And the mark of a prophet between his shoulder blades In a cave in Mount Hira the revelation came Read, O oh Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al Mustafa. None besides him could have been Al Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad. masu saurari masu saurari ku da sallah Wani da yi shiru. Jamila. Barka da sallah eh, ke miki to ah, ai. A ah, eh to kin yi barka da sallah. Santi da kike saboda ba sa gani ga dan kofi na a gaban ki. <laughs> Ana ana dan kurba Santi take yi. To masu saurare da fatan kun ji daɗin wannan shiri kamar yadda mu ma muka ji daɗin kiran da kuka yi kuka isar da gaishe gaishen ku na sallah baki daya iyakacin shirin namu. An talmake ba wani zaki wa barka da sallah. Ah, ni in nace zan yi barka da sallah sai da sai da in ta mahaukaci in ce ina gaida duk duniya. Gaba <laughs> duniya baki daya barka da sallah tana barka da sallah ita to kin ga sunan wani ban na wani eh, laihi kenan kowa da kowa yawa to baki daya shirin kenan sai ran litinin This program has come to you from the Voice of America, Washington.